بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب kafirai sun ƙi karɓar alkur'ani ba don tunanin ƙarya kai musu ba domin sun san gaskiyarka kawai dai suna mamaki ne a ce manzo ya zo musu daga jinsinsu ba daga cikin mala'iku ba suka ce saboda mamakin da suke yi zuwan manzo daga cikin jinsin mutane zuwa gare mu yana da ban mamaki